Bikin lahi ba ma ne waje? Wasu talatu wa salamu a Larasunila, wa wa sababbin yi, wa mani ta dabi ajiyaki, mai sunaki hiƙi layuwar jiya. Amma ba'a 'asalamu alaikum wa rahmatu wa barakato.' Yau. biyu ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da sha tara ga watan april shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafi na biyu bayan littafin allah subhanahu wa ta'ala a yau za mu tashi muna cikin آه، باب قبول الهديه yau زام تاشي حدثنا ابراهيم ابن المنذر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا معن قال حدثني إبراهيم بن نعم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن كربو أبي هريرة Allah ya ƙara mishi ya ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza utiya bi ta'ami ya kasance manzo sallallahu alaihi wa sallam idan an zo masa da abinci sa'ala anhu sai annabi yayi tambaya kullura lura idan an zo masa da abinci kafin ya karbi wannan abincin ko kafin ya ci wannan abincin sai yayi tambaya game da abincin hadiyatun am sadaqa shin wannan abinci kyauta ne ko sadaka sai ya yi tambaya fa in qila sadaka idan an ce masa sadaka ne qala li ashabihi kulu sai ce wa sahabbansa ku ci domin ni ba na cin sadaka walam ya'kul shi ba zai ci ba wa in qila hadiyya idan ko an ce mai ai kyauta ne da biyadihi sallallahu alaihi wa sallam fa akala معه sai annabi yayi gaggawan daukar shi da hannunsa in an ce da biyadihi yayi gaggawan karba da hannunsa fa akala ma'ahu sai ya ci wannan abinci tare da sahabbai bi ma'ana shi zai diba sa'annan abin da ya saura ya ba sahabbansa kun gane yayi amma idan ya shafi sadaka ne ba. wato zai miƙa wa sahabbansa ga baki ɗaya su amfana da shi in kyauta ne shi ya amfana da shi sahabbai su amfana da shi sallallahu alaihi wa sallam na'am حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنكر قودك ببن صحابي أنس بن مالك الله يقارى مسا يتايشي أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم أنزوا منزو صلى الله عليه وسلم دناما فقيل تصدق على بريرة أقول يا رسول الله وأن ناما أن يصدق على شيء بريرة kuma mu din nan mun san baka cin sadaka ya rasulullah wala huwa laha sadaqa sai annabi ya ce wannan nama sadaka ne ga ita barira wala na hadiya amma mu a gare mu kyauta ne kuma fahimce ni ko idan misali wato mutum baya cin sadaka to sai ya zama to wani bawan Allah ya ba da sadaka ga ga wani mutum in an bayar ga wani mutum wanda ya halatta ya ci sadaka to shi wannan mutumin sai ya baka ya baka kyautan wannan abin da aka bashi to yanzu wannan abin ya tashi daga sadaka ya koma kyauta kun lura manzo sallallahu alaihi wa sallam haramun ne ya ci sadaka to sai ya to manzo wata rana ya shigo gida da ya shigo gida sai ya ga ana girki daga cikin girkin da ake yi sai ya ga hadda nama ma to ya shiga gida ya zauna yana jira a kawo mishi abinci sai aka kawo mai waina sai ya duba da kyau sai ga an kawo mai waina babu nama ya ce ah, ba na ga nama a tukunya yana tafarfasa ba ya ce eh ya rasu da tabbas akwai nama yana tafasa amma mun san baka cin sadaka naman nan nama ne na barira wanda aka bata sadaka sai annabi ya ce ku je ku kawo wannan naman ya ce kuwa laha sadaka wala na hadiya wannan nama a wajenka sadaka ne mu kuma a wajenmu menene kyauta ne kun fahimci wannan ko na'am حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا